الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد لهم كما هلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض أولم يهاد لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآية أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 abdullahi wa rasuluhu amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa dukkan yabo da jinginawa su tabbatar ma Allah mai girma da ɗaukaka wanda cikin iyawarsa da kaddarawarsa ya nuna muna wannan marike na a goma sha takwas ga wata ramadana yi ramadu Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da shida wanda kuma shi ne takwas hayyau ga watan march miladiya 2025 gama wanda masallaci na marigaye malam Ahmadu da ke shiyar minana ta dokin murhu cikin sokoto birnin shehu domin ci gaba da gudanar da tafsirin na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan wata mai daraja wata mai alfarma watan ramadana jiya mun kai ƙarshen suratul sajada sura ta 32 ya nuna a yau da yarda Allah za mu shiga cikin sura ta 33 suratul ahzab wadda Allah mai girma da ɗaukaka ya buɗa ta da kira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تدع الكافرين wannan sura wato suratul ahzab sura ce ta madina kuma surorin madina mafi yawa suna magana ne game da abin da ya shafi hukumce hukumce kamar yadda muka san surorin makka suna magana game da tauhidi su kuma wa'annan suna magana ne game da hukunci-hukunci kuma za ka ji ana magana munahukai a cikinsu domin a madina aka samu munahukan lokacin da ana makka babu munahukai wannan lokacin sai dai mutu ya ɓoye imani ne ba wai ya bayyanar da kafirki ya bayyanar da imani ya boye kafirki ba a'a sai dai kai ka koyi imanin ka ka bayyanar da me Kafirki saboda tsira da rayuwarka ko da ka ko da dukiyarka to da aka zo madina sai musulunci yayi karye to wasu inda ba sa son musulunci sai su shigo da niyyar su musulmai ne amma kuma a zuciya arna sune su ne munafukan Allah to wannan sura ko kuma surorin madina abinda za ka sama gare su kenan mafi yawa suna magana ne game da abin da ya shafi hukumce-hukumce da kuma bayani game da munafukan Allah rage ta ima sauƙin ya tsaya nan bakin mu kawai ishe mu rage ta za ku yi mhm, yawa to kaga haka ya yi ba ta haka kawai tasowa ya leta na'am wannan sura suratul ahzab kamar yadda muka ambata sura ce ta 30 da biyu a 30 da uku a cikin jerin gwanan surori da ke cikin mushaf wato sura ta 30 da uku ce amma dai a wajen tartibin ta na nuzuli kuma to ta kai sura ta kusan tamanin da wani abu domin ta sauko ne bayan soto ali imrana kenan tana dai daga cikin farko-farkon surorin da suka fara saukowa a madina ta sauko ne a garin madina kamar yadda muka ambata sura ce da ta fara buɗewa da kira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kira mai kalmuladafa a dunkule sura ta karanta da ababe da yawa amma dai bari mu ɗan dunkule su kaɗan kamin mu ayi su dunkule na farko wannan sura ta yi taujihat da yawa kenan jan hankali da shiryarwa musamman ta fara da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine jagora al'umman manzo Allah gaba daya shine jagora musulmai ta fara masa irshadi da taujihi ta gwada masa afdalul ahkami wa aqwamul adab mafi girma hukunce hukunce da mafi girman ladubba ta azaci bisa ga ahadus subul wayannan taujihat da aka wa manzo Allah cikin wannan surar irshadat jan hankali da lurarwa wanda wannan sura ta wa manzon Allah suna da yawa kadan daga cikin su ta ce ya ayyuhan nabiyyu taqillaha ya kai annabi ka ji tsoron Allah wala tudil kafirin wal munafiqin karka biyayya ga kafirai kai ka biyayya ga munafikai ka tsaya ka bi Allah kaga wannan irshadi ne aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya ayyuhan nabiyyu قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرعكن سراحا جميل هزوا قرشي kaga duka tana kira manzo Allah tana aja azaci bisa hanya ya kai annabi ga yamma matanka inda rayuwar duniya suke so gashi gashi gashi su zo su zo ai musu kaza musu kaza kaga irshadi ne yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tace ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira kaga wannan duka irshadi ne yake wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace ya ayyuhan nabiyyu inna halanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna irshadi ne yake wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tace ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna karantarwa ce ake wa manzo Allah har aka kira shi aka ce gaya ma matanka gaya ma ƴaƴanka gaya ma sauran matan mu'minai ga yadda za su yi ga yadda za su yi kaga duka wannan karantarwa ce take karantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan karantarwa da tawa manzo Allah wannan sura sai kuma cikin ta har yanzu akwai karantarwa ga sauran mu'minai karantarwa ga manzo Allah ga mu'minai ne duk karantarwa da ake wa manzo Allah karantarwa ne gare mu to amma kuma an keɓance muminai an musu karantarwa ta musamman a wannan sura bayan karantarwar da aka yi musu wancan tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to an musu karantarwa ta musamman a ciki musamman an nuna musu su yi da'a ga Allah su da'a ga manzo Allah ta hana musu duka wasu ababe wayanda ke zama marasa kyau duka wayanda ke zama sun saba ma shari'a wannan sura ta hana ma mu'minai kadan daga cikin su kaɗan daga cikinsu ta ce ya ayyuhal ladhina amanu zkuru ni'matallahi alaikum adkum junudun jududun farsalna alaihim rihan wa junudan lam Wani irshadi ne karantarwa ne ga ta tace ya ayyuhal ladhina amanu zkurullaha zikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila karantarwa ne ga mu'minnai kira ne zuwa ga mu'minnai irshadi ne zuwa ga mu'minnai tace ya ayyuhal ladina amanu idza nakatumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha duka kira ne karantarwa ne irshadi ne zuwa ga mu'minai wayanda Allah ke kira da kira irin na sunan imani yake ya ayyuhal amanu ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina musa fabarra'ahu Allah mimma wannan duka karantarwa ce wanda ake wa mu'minai ta sake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida duka karantarwa ce aka wa muminai abu na uku bayan karantarwa ga manzo Allah da karantarwa ga muminai a dunkule wannan sura wato ta yi bayani game da muhimmancin mata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta yi bayani game da matsayin matan manzon Allah da haƙoƙinsu da wajibin da ya kamata a basu, da ababen da suka keɓanta da su ta yi wannan bayani gurare daban-daban cikinta ayoyi da yawa a cikinta misali Allah mai girma dauka yana fara cikin wannan sura ya nisa annabi man ya'ti min kunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal azabu du'ifaini aka ce mata manzo Allah ku tsaya duk wanda zo da alfasha cikin ku wallahi za a ninka mata azaba ya sake cewa ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala taqba'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wannan irshadi ne ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu har zuwa karshe ayar duka karantarwa ne ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma aka sake cewa la yahillu laka nisa'u min ba'du ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج يعني كرنتا إيه تبدل إيه تبدل لا يحل لك النساء من بعد من بعد wala an tabaddala min bihinna min azwajin duka wannan karantarwa ce wanda Qur'ani yake karantar da wayannan matan da kuma nuna daraja da falala na wayannan matan ya sake faɗin kuma wata falala na matan ya ce wa ma kana lakum an tu'zu rasulallahi <laughs> sallallahu alaihi wa sallama wala an tanke ho tankihu azwajahu min he abada da nuna ba darajar mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa annabiyyu aula bil mu'minina wa azwajuhu annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum aka nuna kenan matan manzo Allah ma iyaye duni mu'mini ne a duniyar nan duka kaɗan daga cikin daraja da kima da Allah ya ba matan manzo Allah a cikin wannan sura da kuma karantarwa wanda wannan sura ta wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan wannan ta karantar da manzo Allah ta karantar da muminai ta karantar da matan manzo Allah <laughs> sallallahu alaihi wa sallama to sura kuma ta muna bayanin wasu hukumce hukumce ta muna bayanin wasu hukumce hukumce misali ta muna bayani a zamantakewa ta muna bayani abin da ya shafi zihari ta muna bayani abin da ya shafi tabanni ta muna bayani game da abin da ya shafi gado tsakanin makusanta ta muna bayani game da hukuncin gabatar da da'ar manzo Allah akan da'ar kowa dole ka ta maganar manzo Allah akan da'ar kowa komin girmansa komin darajarsa maganar manzo Allah tana gaba ga tashi duka wannan hukunci ta gaya muna ta gaya muna wajibi ne mu koyi da manzo Allah wajibi ne mu nisanci dukkan abin da ke cutata ma manzo Allah ko kuma abin da ke raunanar da wato shari'ar da manzo Allah ya zo da ita haka ta muna bayani game da wato mi kauya ga dukkan hukuncin da Allah ya yi ko hukuncin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi duka wannan sura kadan daga cikin hukunce-hukuncin da ta Ka yi muna bayani kenan ka ayoyin suna da dama amma dai kaɗan daga cewa da ke nuna cewa wajabci abi Allah abi manzo Allah hukuncin wajabci na bin manzo Allah akwai wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina haka kuma wannan sura ta yi bayani game da muminai ta gaya musu ni'imomi wanda Allah mai girma da daukaka yi musu wanda ya kamata su gode ma Allah akan wayannan ni'imomin kamar yadda ke cewa ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum juludun farsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum fa idza ghatil absar wa balagatil qulubul hanajir hanajira wa tadununa billahi dhunun haddi zuwa karshe ayoyi da kuma bayani game da aka yi game da wannan ahkam amma dai a dunkule wannan sura sune abun da ta kunsa da sauran wasu da yawa da bayanin bayan duka ta kare wannan ta muna bayanin kissar wannan yaki na gaza wato ahzab ta muna bayani shi yasa ma aka sa wannan suna gazatun suratul ahzab ahzab wato wasu rundunoni ne aka harhaɗo domin a zo a yaki manzo Allah a garin Madina kuma a kama shi a cikin Madina a kashe a kama su Abubakar a kashe a kama su Umar a kashe a kama dukkan waɗanda suka yi hijira daga Makka a karkashe waɗanda suka tarbe su a Madina su ma a karkashe shikenan a kashe musulunci wannan shine yunkurin da arna sun kai a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah bai ba su wannan nasarar ba sun yi tanadi na kwarai daga abun nan daga makka sannan suka aika ma dukkan kauyoyuka da dukkan birane garuruwa waɗanda ke cikin aljazira gaba ɗaya irin su ta'ifa irin su sham irin su yaman irin ko'ina sai da suka aika aka yo aka haɗo rundunoni sojoji masu yawa aka zo aka zagaye garin madina wata ɗaya ba shiga ba fita ba shiga ba fita a wannan lokacin ne manzo Allah sallallahu alaihi ɗaya daga cikin sabai Salman al-Farisi ne ya ba shi shawarar cewa su a wajen su idan hakan ta faru sukan gina katanga ce wadda za ta gewaye gari yadda idan waɗanda abojin da za su zo kawo muku harin suka iso da dawakansu dawaki doki bai iya tsallaka wannan ramin ya shiga sai dai in kana bukatar ka shigo to sai dai ka aji dokin ka waje kai ka shigo kadai sai ka zama nama yana wata agado nan ya to saboda haka yana ba da shawara a yi wannan rami sabon manzo Allah annabi na bada da umarni aka je ko aka kama gina aka ci gaba da gina yau idan ka je madina za ka iska wannan rami rame ne wanda idan ka gane shi baka tsammani da hannu ne aka yi shi sai ka yi da katafila ne da irin wayannan manya-manyan motoci na gina da su aka yi wannan rame zaka iske duwatsu an faffasa duwatsu an je an kato rame an zagaya haka zaka same shi hayyau wanda wannan yana nuna ma manya manya ayyukan da sabon manzo Allah suka yi ba zaka iya cin musu ba a cikin wannan yanayin ne na gina wannan ramin sabai na cikin gina sai suka cimma wani dutse kowa ya yi iya karhinsa duki ya fashewa manzo Allah yana zaune aka zo aka gaya masa kuma mutane lokacin babu ma abinci cikin yunwa suke suna jin yunwa aka zo aka iske manzo Allah aka gaya masa to ga dutse gaskiya duk sabai kowa ya iya abin da yake iyawa dutsen ya kiya manzo Allah ce dutse ya buwaye ya buwaye ko yake kwarai ya buwaye mu mun abin da muke yawa manzo Allah ya zo ce na shike aka ce mai gashi nan ya dauki diga ya buga yana sarawa sai dutsen ya yi balci da wuta annabi ya ce Allahu akbar wannan hasken ya nuna mini za mu ci farisa ya sake ɗauka ya gina ya tsara dutsen ya yi balit ya ce Allahu akbar Allah ya goda mini za mu ci yaman ya sake ginawa dutsen ya yi balke ya ce za mu ci shamu yake ne yana ginawa na hudu sai dutse ya kwace aka kwashe shi da shi kenan aka ci gaba da gina sallallahu alaihi wa sallam wayannan arnan suka zo suka tsaya bayan gari suka hana ma kowa shiga suka hana ma kowa fitowa a wannan lokacin munahukai sun ci kasuwarsu domin a wannan lokacin ne arna suka munahukan Allah suka fara cewa ah manzo Allah ya muna alƙawari za mu ci Farisa za mu ci Rum ga muna cikin Madina ko kashi mutum bai iya hita da ka abin da akwai ƙarya nan wurin nan munafiqan Allah wai ga suna yanzu mutum ina bukatar ma ya fita yau kashi bai iya fita saboda karna na canza ga bayan gari sai dai ka tsaya cikin gida ka yi shi kuma ko da manzo Allah ya zo a Madina kun sani fita ake waje a yokashi babu toilet babu to ba saba da ginan toilet cikin gidaje ba irin zaman nan da na karkara ka sa alarma in baka manta ba mun taba zuwa wani gari nan gabacin Sokoto cikin Gobirawa <laughs> kai ka tuna da muka je wa'azin mutum na bukatar zaga sai da ce sai dai ka je daji garin cikin garin warin kashinsu yana ta shigowa cikin gari warin kashi kana cikin garin fa amma gwarin kashi duk zagaye garin duk sun tushe shi ba su da matsayi to sai muna hukai suka samu wannan damar da yanzu mu da aka ce za mu ci farisa mu da aka ce za mu ci rome mu da aka ce za mu ci kaza za mu oke wai amma har yanzu mu ga munan kusan wata ɗaya ana tsare da mu ba mu iya hita ko kashi ba mu iya zuwa mu yi suka ta cin karinsu ba ba ba abin da ba su faɗa ba aka ci gaba da zama haka aka ci gaba da zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abun da yake cewa kawai Allah zai kawo mana dauki akan wayennan ba za su iya ba su kuma sahabbai masu imanin gaske sun riga sun shirya ko dai a je can a iske wayennan arnan ko a tsaya a tsare a nan cikin gari wasu sahabbai sun ba da shawara a je a iske su can wasu na ba da shawara mu tsaya mu tsare cikin gari to wayanda ke ba da shawara a tsaya a tsare gari su suka fi yawa suka ce mu kyale su ba dai mun gina ramin ba yanzu duk mai shigowa zai aji doki ne ya shigo da ya shigo ya zama nama don bai san gari ba mu hin shi mu ne yan gari to ka za mu tsare mu ina fata an gane wannan shi yasa ko kauyuka da kyan bandits ke damu ke addaba da suna da plan da gaskiya da wahala a ci nasara a kansu amma sai kaga wani lokaci ba su da plan sai kaga duk an kwashe duka an hita an je cikin daji ana kwana an bar gida an bar gari haka sai su bar garin gaba daya su koma can daji wanga ya kwashi di mata ne da miya koma can wanga ya kwasa yi can wanga ya kwasa yi can da tsayawa za su cikin garin su tsare shi wallahi duk bako ya shigo cikin garin nan ba zai ci nasara kansu saboda sun yi shi sanin gari duk bako bako bai fara shigo in ya san suna nan cikin rike da makamansu wallahi babu dan banda da ka iya shigowa cikin gari ya sa akwai mutane cikin garin dauke da makamu amma da kun ta sai su shigo su kwashi abinda suka ga dama an sa'a akwai su matan da ba su je ba a kwashe su akwai su mazan da a kwashe su saboda duk kuna can waje to Allah ka sa mu gari ne Allah ya tsare mu Allah ka mu zaman lafiya wannan shawarar da sabai suka bayar sai manzo Allah sai ya karbe ta sai aka zauna cikin gari aka ce duk wanda ya kuskure ya shigo ne ya zama nama can kuma ba yadda za a yi dole sai dai su shiga da zama can aka zauna ko haka guzurin su ya kusan karewa a wannan lokacin ne aminu hazi al'umma umma huzaifa ibn al-yaman huzaifa ibn al-yaman yayi a sahibu sirr rasulullahi nake so in ba aminu hazi al-umma abu hurayda shine aminu hazi al-umma huzaifa ibn al-yaman sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi sallam a rana ya gwada wata bajinta domin manzo Allah sallallahu alaihi ana cikin wannan halin dire yayi dire sanyi na bugawa iska na bugawa sai yake masabansa don Allah wa zai je ya shiga cikin arnan can ya sace jiki ya fita ya sulale sannu sannu ya tafi har ya shiga cikin arnan can wayanda suka zagaye masu son shigowa nan sun kasa shigowa ya je ya dauko muna labarin su ya zo ya kawo muna ma zai muna CID game da su aljasusu sabai suka yi mukwai kowai shiru ah malam manya-manya ardan maka suna can sun zo don neman ku su kashe a ce ka je ka dawo ai wallahi sai sai dai wani hali yayi sabai kowai shiru manzo Allah sake nanatawa wa zai je cikinku ya ɗauko muna labarinsu ya kawo muna kowa ya shiru ya faɗi sau uku kowa ya shiru sai ya leka ya leka sai ga huzaifa ya ce huzaifa ya ce tashi zai <laughs> huzaifa ya tashi ya ce tashi ka je can ka ɗauko muna labarinsu kuma idan ka je kar ka komai sai ka dawo je na sai ka gaya mini abin da ya faru ya ce lokaci ina cikin jin wani sanyi manzo Allah yanzu da yana cewa wa zai je wannan ganin dama ne sai kaga dama ka ce ni amma yanzu ya riga ya ayyana ni to labudda sai na tafi saboda ka hankali na ya tashi sosai amma kalima da ita manzo Allah sai ta kwanta min da hankali ita ce yace kar kai komai sai na dawo ya ce to na tabbatar da zan dawo kenan ta tabbatar da zan dawo ya kuma tashi ya je ya zauna tare da su cikin duhu yana tare da su can sanyi ya dame su sai suka ce a hasa wuta an ka hasa wuta shi shugaban nasu abu sufiyan shi ne jagora sanyi ya dame shi sai ya zo ya kara bai ne ga wuta yana jin wuta shi kuma huzaifa na inda aka kara ban yana kallon ban ga kibiya ga hannunsa yake bancin da manzo Allah ce karkai komai sai ka dawo ka gaya mini da na sa kibiya na halbi Abu Sufyan amma sai zan bai komai ba ya sha dimi ya sha wuta ya sha wuta abokaninsa aka zo ana ta shan wuta kowa dai ya damu kai zaman da namu dai akwai matsala can sai Abu Sufyan take cewa kai don Allah ku taro mini duk wanda annan duk a taro a zo akwai jawabi na so yi wa mutane jawabi iska na buga su gaba da baya sanyi na damuwarsu, su ya kare kuma suna jin tsoron saboda sun san manzo Allah da plan suna jin tsoron manzo Allah ya aiko wayanda ke daukan labarin su kuma suna jin tsoron manzo Allah na iya shirya wata dibarar da zai zagayo ta bayan gari ya zo suna nan zaune wurin nan a kawo musu hari a kakkashe su to daga hankalin su biya tashi tsoro ya ce don Allah tara mai akwai jawabi sai aka taru gaba ɗaya ya ce to kame in fara jawabi ina son kowa ya dibi wanda ke kusa gare shi domin na san manzo Allah na san Muhammadu ya iya sheri yana iya turo muna wani daga cikinsu ya zo nan ya saurare mu ya ji labarinmu ya ɗauki sirrinmu ya je ya kai mai kowa ya dibi wanda kusa gare shi in kaga wani bako wanda ba tare da make ba cikinsa ba maza ku kawo min shi mu yanka sannan in jawabi wai kowa sai bugi wannan ce kai kai awa ne ne ya ce ni ne wani da wani ce ta shi kinan zauna lafiya huzaifa da kariya yi maza maza ya dibi na ku kai wane ne da ce mini ni wane wane na wani ina jiki na makarkata ka yi sa'a mu zauna Ka je yake mata manya sai aka ci gaba da zama sai ta ce da yana jawabi cikin jawabin mu yake cewa yace to ya jama'a mun dai zauna nan zaman da bai da fa'ida mun mun dai shiga garin nan da bai yiwa gare mu iska ya dame mu sanyi ya dame mu ga yunwa tana son ta ishe mu kuma wallahi dai ba mu ya shiga gari nan kai mi a shawara ku ni dai shawara ta mu tashi mu bagari mu ba wurin nan kowa koma gida ne to amma dai mi kuka ce kuka ce a to ai mu ma shawara muke nan dama kai muka jira a ce to ni kan kowa hada kaya dai wallahi maza mu gudu kada ta wuce wannan bala'in da muke ciki ne kai ya wuce haka shi aka waƙe shi a ƙarshen gaza watul ahzab wannan sura ta yi bayani wannan sosai a cikinta kuma har ta faɗa mana cewa arnan sun koma ba su ci nasara ba sun kawo hari amma sun koma ba su ci nasara ba wa raddallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqitala wa kana Allahu aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahli kitabi min siyasihim wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tad'uha wa kana ala kulli shay'in qadira Allah ka samu dace آه، farkon sura mai Allah ke cewa bismillahir rahmanir rahim يا أيها النبي اتق الله ولا تلع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا wannan karantarwa ce ta musamman wadda Allah ya fara wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fara da manzo Allah kami a zo gare mu domin manzo Allah shine jagoran kowa to a fara gare shi ya ayyuhan nabiyyu aka ce ya kai annabi Allah ka je irin kira na karramawa da girmamawa ba ce mai ya Muhammadu ba ce aka ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi domin Allah yana girmama manzo Allah in yana kira ne bai kira ne suna ne gaya abinda yake cewa ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu ya ayyuhal muddassiru ya ayyuhal muzammilu shi na ake ko na ake amfani da su ba a kira ne da ya Muhammadu saboda karramawa da girmamawa yanzu ko alarama ka zo kake masa kai Abdullahi aba do Allah ai ka san ya wuce Abdullahi zalla <laughs> sai dai kace alarama ko kace mala Abdullahi eh eh amma kawai ka kira shi daga ya Abdullahi sai dai irin ka kila da baka je makaranta baka yi karatu baka je wani wuri baka taka wani level amma wanda ya kai wani level ya kamata ka girmama shi to manzo Allah ya kai karshen level saboda Allah zai kira shi da sunan karramawa ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi ittaqillah ka ji tsoron Allah ya kai annabi ka ji tsoron Allah to ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah na ce mai ka ji tsoron Allah akwai gwamnan da bai isa ya wuce mu ce mai kaji tsoron Allah akwai shugaban kasan da ya wuce mu ce mai kaji tsoron Allah akwai wani minista akwai wani director akwai wani commissioner akwai wani lieutenant colonel general wallahi babu dole mu ce ma kaji tsoron Allah kuma wannan magana kaji tsoron Allah wallahi mai daɗi ce amma mai dawaci ke ga wanda bai son gaskiya kila in baka son gaskiya ka ji an ce ma ka ji tsoro Allah zaka iya kawo turu DSS zaka iya turu ɗan sanda zaka iya turu kila ma haya kila su je su kama wanda yake ma ka ji tsoro Allah amma ka sani ka sani ka sani wallahi akwai ranakin dillanci ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya kai annabi ka ji tsoro Allah idan an ce ma ka ji tsoro Allah to wallahi ka gode ma Allah don wanda ya fi ka an ce mai ka ji tsoro Allah ga abin da Allah ya ƙara ce masa wala tuti'il kafirina karkai biyayya ga arna karkai biyayya ga arna babban problem din Africa duk abin da arnan yamma suka kawo shi a daidai duk abin da suka zo da shi shi a daidai shi yasa kaga Allah na nakasa su kullu ana koma baya wallahi ba ma zama masu ci gaba sai mun yadda da takale ɗinmu mu abubuwan mu sun yi na arnan addini mu yahi mu na arnan magana manzo Allah ta yi magana arna magana qur'ani ta yi magana arna maganar kakanninmu ya yi mana arnan wannan da shine kawai zamu ci gaba amma idan muka dauka cewa da abinda arna suka zo da shi ko na kore ne ko ba na kore ne ba mu a waje mu shine na kore ka dibi matasan mu ka dibi matasan mu duk abinda arna yanzu wani ma shiga ma irin wannan shigar sai ya ga irin wanda wani arne kila dan kollo kila wani arne kawai wanda suna sunansa ya shahara a duniya yake sai ya ga shi ma zai yi irin wannan shigar saboda dai arne ya yi irin wannan shigar amma in ka gwada mai ga irin shigar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dauka wannan ba wayewa ce ba amma wancan shigar arne shi ne wayewar an kai ga an samu wani arne arne ya zo bainar jama'a ya ɗauko wando na ya raba ɗuwayu ne biyu rabi waje rabi cikin wando sai matasa mu suka zo suna koyi da shi sai ga matashi kawai ya ɗauko eh, gonjonai ya aza bisa ɗuwayu rabi waje rabi gahili wai saboda arni ya yi to shi na nake gaya muku da za a samu arna suna fitowa zindir da suna wayewa wallahi wani sai ya aje wando ne ya hito bi zindir da yana shedani don ɗaya koyi da arna amma ga manzo Allah ya hana mutu ya ja tufafi ne kasa yake duk mai jan tufafi ne kasa dan wuta ne amma bi samarin mu yanzu yadda suke jan tufafi su kasa saboda arna na yi manzo Allah yake mace ta ja tufafin ta kasa ka dibi mata mu wata mace sai ka gane ta ta fito kyan ta dukkan na gani ba ma kyan korin ba haɗan sikil da tasa sai ta ɗan tsage daga baya show me your lab <laughs> sai ta fito ita ba zindir ba ita ba mai tuwahi ba ita ga ta nan ari yatun haka za ta fito saboda wai kawai dai ta yi daidai da arna amma ga abun da annabin ta yake ga abun da matan manzo Allah suke yi ga abinda matan sabon manzo Allah suke yi wannan duka ba wayewa ne ba wajenta za ta fito kawai da ta fito shi ke nan su ko su eh, eh, eh, bofsi aka cewa gaye da ya gani shi ke nan ya ga arha ta yawa ɗaya kai sau da dama tallata aka hito ana talla ta hito talla ne sau da ka shi ko gaye sai ya taya to wani yana daga cikin abin da lalata muna al'ummanmu kun ga ko kwayoyin na na shaye-shaye wallahi duka daga gani saboda gani na shi yasa kawai suka shigo mu haka kuma suka samu karbuwa cikin mu kai har mu wuce ma masu shaye-shaye mu wuce masu kwayoyin su ne arnan wayan da ke kiran kwayoyin ba su shan suka mai da ake shan su afirka matasa mu duk sun lalace shin kun san duka mafi yawan manya-manyan ayyuka marasa kyau kwayoyin nan ne suka jawo su abin da ya shafi kidnapping abin da ya shafi fashi da makami abin da ya shafi haya kilas duka shaye-shayen gani kawo su Allah shi kare mu to Allah ce wala tudil kafirina manzo Allah kar kai biya ga arna kai musu da domin suna kai ka tudun mu halaka ba tudun mun tsira bane wal munafiqina ba su kada arnan ba hadda munafukan Allah wa'anda ke tare da kai da ganin cewa suna tare da kai a bake amma Allah ya nuna ma a zuciya su karya suke kar kai musu biya suna nan tare da kai idan za a yi sallah da su ake yi idan za a azumi da su ake yi idan za a yi komi da su ake yi har idan za a je jihadi ma suna fitowa sai dai daga ba su rinka sonci jiki suna dawowa ko su je can suna raunana mutane ka ce wallahi a ɓarnin sun shiri wallahi kakkuje da su ne munafuka Allah suna nan inna Allah kana aliman hakiman Allah ya masani ne shi yasa yake ga abin da zaka yi don ya hika sani hakiman mai hikima ne shi yasa ke ga hanyar da ya kamata ka bi don duk hikima ka baka hikima Allah ba manzo Allah bi abu ne Allah shine hikima gari ka yanzu mun ne an ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka saki bashi wani umarni na gaba aka ce wattabi ma yuha ilayka ka bi abin da aka yi maka wahayi ka bi alqur'ani ka bi hadisanka wato abinda Allah ya yi maka wahaye ka yadda da shi ka bi shi min rabbika wanda ya fito daga wajen ubangijinka an gaya manzo Allah wannan shi kadai ne ko da mu kaga da mu kenan wattabi ma yuha ilayka ka bi abinda aka yi maka wahayi min rabbika daga wajen ubangijinka inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah masani ne ga dukkan abin da kuke aikatawa don ka san umurnin ba ga manzo Allah ne kadai ba ya shahi mu gaba daya shi yasa sai Allah ce inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah ya sa abin da kuke aikatawa don ba manzo Allah ba kenan mu duka hmm sai sake cewa wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah ka dogara ga Allah wallahi in mu duk wanda bai dogara ga Allah shi ko Allah zai kawo masa mafita wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh wanda ya ji tsoro Allah Allah zai kawo mai mafita wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi mu dogara ga Allah Allah ke kawo mana zaman lafiya dibaran mu da tunanin mu bai iya kawo mu bar ma Allah al'amarinsa mu yi addu'a ga Allah musamman wannan watan Ramadana mu yi addu'a Allah ya shirya muna mu. Allah ya aza su suka hanya ta kwarai yadda za su kawo muna ƙarshen matsalar tsaro Allah ka kawo muna domin kawo matsalar ƙarshen matsalar tsaro wallahi ba na shugabanni ne su kadai ba a'a sai da taimakon Allah wallahi shugaba ko yana so ya kawo ƙarshen matsalar tsaro in Allah bai taimake shi ba bai iyawa to ku hada ku yi musu addu'a Allah ya ba su nasara idan Allah ya ba su nasara mu ne muka samu nasara a yi musu addu'a Allah ya aza su bisa ga abin da daidai wanda zai amfani mu amfani kasar mu amfani ƴaƴan mu ya amfani jikokin mu mu yi musu addu'a duk abin da ke zama cuta gare mu cuta ga al'ummar mu Allah ya kawar da su akan wannan abun Allah kai ya ba su dama yin wannan abun wannan ita ce muhimmiyar addu'a wanda ya kamata a ce duk musulmi na washe wa gabaninsa ba addu'a tsinuwa ba addu'a tsinuwa ba ta kai mutu dun mun tsira mun shekaru muna ɗebe musu albarka muna tsine musu duk sanda muka tsine musu tsinuwar ta sai ta dawo kanmu sai ta dawo kanmu kullum kare zama tsinannu suka yi su kama kwasan dukiyar ku ku kama yi muku abubuwan da ba kyau su yi muku alkawali su saba su hana ku magane su su yi mi su yi mi saboda tsinuwar da ake yi musu kuma duk bala'in sai dawo a kanmu, su mu wuce wannan label yanzu mu zama mu yi musu addu'a mai kyau wadda za ta amfanar da su ta amfanar da mu musamman malama addini masu karantarwa ai musu addu'a domin suna cikin shugabanni suna cikin hulun amri musamman shugabanni yan siyasa wayanda ke rike da madafun iko wanda ke rike da madafun abin da ya shafi lafiyarka abin da ya shafi abincinka abin da ya shafi dukiyarka abin da ya shafi mutuncinka duk su aka ɗora masu kare maka in ba su zama na kwarai ba ba sa kare ma wannan abu mai musu kekewar addu'a musamman sarakunan gargajiya da suke karya wai sarakunan musulunci an wuce wannan da dai suka zama sarakunan musulunci, yanzu kan na gargajiya na wallahi ku yi musu addu'a su ma domin wannan kujerar nan da tana da kima kima da saboda tunawa da asalin kujerar saboda tunawa da ita ana ba ta kima to idan aka samu wani mugun basarake aka ba shi sarauta ya lalace wallahi zai ci gaba da cin amanar talakawa wanda ke karkashinsa za a hada da shi a ci amanarsa mun gaba sarakin da ke hadawa da yankin nafin su zo su dauki wani mai kudin da ke karkashinsa mun gaba sarakin da ke ake hadawa da shi a je a yanka wani a kashi mun gaba kai ba abin da ba a gani ba sauraka ku yi musu kyakkyawar addu'a Allah shirya su in suka shiryo alkhairi ne ga al'umma in suka lalace lalacewa za ta zo ta shafi al'umma gaba daya sadaka mu dogara ga Allah sannan mu hada da addu'a mu yi addu'a ga jagororin mu wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa kafa billahi wakila shi kuma Allah ya ise zama mai kiyayewa akan ka Allah ya ise tsare ka Allah ya ise baka Allah ya ise hana maka saboda tun da ka san da hakan to ka tsaya ga Allah wallahi ba wani bokan da isa ma wani abu in Allah bai yi ma ba ba wata gwamnatin da ta isa ta yi ma in Allah bai yi ma ba babu wani alhajin da ya isa yi ma idan Allah bai yi ma ba babu wani wanda ya isa yi ma duk zamantakewa kada ce duk alaƙa kada ce idan Allah bai yi ma ba wallahi ba mai yi ma so daga ka haɗa shi da Allah ka bar ma Allah wallahi Allah zai taimake ka saboda ka dogara ga Allah shi Allah ya ga kawai dai kai saranda ka bar makayansa sai ka kawai ya taimake ka wa tawakkal ala Allah wa kafa billahi wakila sai mi alaramma ما جعل الله لرجل من قلبين fi جوفه وما جعل أزواجكم الله تظهرون منهن أمهاتهم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والله يقول الحق وهو يهدي السبيل <clears throat> ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح وليس عليكم جناح فيما أخذتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما Allah ya saki dawowa sura ta saki dawowa ta fara bayani game da abin da ya shafi hukumce hukumce ta fara da zihari Abin da ake nihi da zihari waton shine mutum ya ce ma matarsa waton matsayinta ɗaya da uwarsa ko ya ce zaharuki ga zahari ummi shine asalin kalmar da suke fada jahilai can da kami musulunci suna wannan al'adar idan suna son su walakanta mace suna son su sake ta sakin da babu damar a dawo shine sai su ce mata da banki da ban uwata ta duɗaina to faɗin wannan maganar ya nuna yanzu ta zama haramun gare shi game da uwa ta zama haramun gare shi sauraka ba yadda za a kuma ta sake zama mata ta don ba yadda za a yi uwarka ta zama matakka to kaga wannan shi a firaku bai ni wa bai naka kenan to irin wannan al'ada Allah ba ya sonta sannan kuma tana da muni kore da gaske shi yasa farkon suratul mujadala sai Allah kore ta gaba daya suratul mujadala Kada sami Allahu qawlan lati قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما to daga nan aka ci gaba da bayani har aka faɗi hukunce-hukuncin zihari a cikin wannan surar to a takaice wannan shi ne zihari to wannan surar ta yi bayani zihari nan kaɗan amma kuma dalilin da ya sa ta kawo shi a nan don ta gwada haramcin mutum ya ɗauko ɗan wani ya ce nashi na don da can ana haka har manzo Allah ya yi wannan ya ɗauko zaidu ya ce ma zaidu ɗanai ne ya yi tabanninsa to ana so a kore wannan gaba ɗaya ba mai zama ɗanka sai ɗanka ɗan wani bai zama ɗanka ɗana hakika ake nuhi amma ka ya ce makarami yaro a ɗana ne saboda karami ne ka yi haifi warinsa wannan daban ne amma dai ka zo ka ɗauke shi matsayin ɗa don da haka suke matsayin ɗa zai gade ka zai makomi kawai ya zama naka hankaka mai daɗan wani naki to musulunci sai zo ya kore wannan to shine sai Allah farar cewa ma ja alallahu li rajulin min kalbaini fi jawfi Allah bai saka ma mutum ɗaya. zuciya biyu ba a cikin cikinsa kawo min jaufihi nan don dai a suranta ma abun kawai amma da an ce ba a saka ma mutum ɗaya zuciya biyu ba ai an gama amma cewa min jaufi do a ƙara suranta ma shi kamar gashi kana kallo ga zuciya biyu cikin ciki kaga bai yiwa a kowa zuciya guda ce gare shi zuciya guda ce ka san munafukai sun fara zuwa suna cewa manzo Allah wai shin ko zuciya biyu a gare shi manzo Allah ko zuciya biyu a gare shi wai saboda me saboda a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana gani yana magana da wannan amma ga wani can ba gare shi yana gani abin da ke faruwa baya Allah shi da a shin wai manzo Allah zuciya biyu gare shi Allah ya ba zuciya biyu gare shi ba zuciya guda ce a gare shi ba kuma wanda ke da zuciya guda biyu sannan wannan kamar wani wata ishara ta aka yi ga cewa yadda mutum ɗaya bai iya zama da zuciya guda biyu a lokaci ɗaya bai yiwa mutum ya rayu da zuciya guda biyu to bai yiwa kuma ka zauna da mutum da huska biyu ya zama ɗa gare ka kuma ya zama mi ya zama ɗan wani <laughs> bai yiwa dole da ya zama ɗaya ko ɗanka ko ɗan wani sannan kuma bai taɓa yiwa mutum ya zama ɗanka kuma matarsa yau ta sake zama kuma uwarsa ana haduwa mata da uwa a ce mata ce kuma ta zama uwa bai yiwa kaga babu zihari kenan kaga babu zihari kenan da dai bai yiwa mutum mace ta zama da huska biyu da zuciya biyu uwa kuma mi mata bai yiwa to shi yasa sai Allah fara kore wannan da ya nuna ma wancan ma ya koru kenan in dai bai yiwa mutum ya zama da zuciya guda biyu to bai yiwa mace ko ta zama mata kuma ta zama mi ta zama uwa to ashe zaidu da manzo Allah yake ce ya sa shi matsayin ɗanai yanzu ya saki waccan matar yanzu manzo Allah ya aure ta to lokacin da take matarsa matarsa ce ko yanzu da manzo Allah ya aure ta mi take uwa ga wa uwa ga zaidu to ashe bai a hada su biyu yanzu bai su hadu da uwa da mi da mata dole dai a dauki daya ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi wa ma ja'ala azwajakum la'i tuzahiruna minhunna ummahatukum matan ku da kuka wa zihari wai don ka rabu da ita abada ba dawowa kace mata zaharuki ka zahari ummi. wallahi ba ta zama uwarka ko ka ce kamar uwarka take ta. ba uwarka ta ba mataka ka kamar ta taba zama uwarka yadda baka zama da zuciya biyu to baka zama kuma mace matarka kuma uwarka bai taba yiwa wa ma ja'ala adaiyakum abnaakum ƴaƴanku da kuke da'awa Waɗanda kuke da'awar ƴaƴanku ba sa taba zama ƴaƴanku dan wani bai taba zama danka ba yadda za a yi dan wani ya zama mi ya zama ɗanka in dai kai ɗanka ne to ɗanka ne in ɗan wani na to ɗan wani na wa ma ja al'adan iyakum abna'akum dalikum qawlukum bi afwahikum wannan magana ce kawai kuke faɗi ga baki sadda matar matarka ban ta kamar ban uwarka faɗi ɗaya na kai ƙarya ta ka kai ba haka na ba lokacin kin da ka ɗauko wannan yaron kace ɗanka ne alhali ba ɗanka ba ne ƙarya kake ba ka ɗauka kawai ba ɗanka ne ba ko gidan marayu ka je aka bawo ka yaro ka zo da shi karka kuskura ka ce ɗanka ne kuma ka mai sheci da hukuncin ɗanka don ka saka na akai ko sai ɗauko shi matsayin ɗanai ne zai iya gado ne zai iya masa komi bai halatta kai dai ka yautata masa iya kyautata wa ka yanzu na zamansa wato yaronka mai kulawa da dukiyarka ko kuma wanda ka ɗauko don ka kyautata masa ci gaba da kyautata masa amma dai ba ɗanka na ba ba dan kana ba Allah ka sa mu gani zalika qaulukum bi afwahikum wannan magana kuke kai da bakunan ku amma ba haka take ba wallahu yaqulul haqa Allah shike fadin gaskiya shi yace mace mace matakka matakka ce uwarka uwarka ce shi na kuma yace wani danka na wani dan wani na aikin Allah ne haka ma Allah ya fada kuma haka take babu wanda ya isa ya tayar da abin da Allah ya fada haka Allah ya fada kuma haka take Allah ka sa mu gani wallahu yaqulul haqa magana Allah ita gaskiya wa huwa yahdi sabil Allah ke shirye da gaskiya shi ke shirya maka hanya shi yasa shirye da ku ga hanyar da ya kamata ku bi ku rayu ga hukumce hukumce wanda ya kamata ku yi amfani da su a wajen rayuwar ku ta gaba daya a wajen mu'amala ku saboda mi za ku yi ud'uhum li abaihim ku kira su da sunan iyayen su ba da sunan ka ba ko makaranta zaka sa ɗan wani ka mai sunanai sunan babanai kakka sa sunanka don haka na aka yanzu da wani mutum guda Allah ya daga daraja ta cikin family to duk wanda yaje wane wane sai hita batun baba ne tunna baba ne talakana bai sa sunan baba ne kuskure ne wannan shi yasa ni sama da shekara 30 duk wanda yazo islamiyya ta tun ina je ga? duk wanda yazo islamiyya ta abinda zai sawa sunan babansa idan aka zo wajen matan aure duk mata aure da ta zo makaranta ta in ni tambaye ta mi a sunanki ta faɗa mi su ta ce min wance in ce wancewa eh, sai ta ce wancewa ne sai ce wani ne ya kike da shi ta ce ai miji na na in ce wallahi mijin ki bai zama babanki wallah ha abada yake ke sunan babanki zaki sawa kuma sai suka ga umfani hakan domin wata zaka ga sunanta ta sa sunan mijinta tana sa sunan mijinta miji ya sake ta sai ta zo kuma tana kafa kafa ya za a da ɗebe sunan miji yanzu a sa sabon miji <laughs> bai yiwa ya za a ɗebe sunan tsohon miji a sa sabon miji don ko shi sabon miji bai jin daɗi a kirata da sunan tsohon miji bai ma yadda wallah bai ma yadda da saboda yanzu ya za a yi sai a kama dabirta kuma to amma in kisa sunan babanki akwai ranar da za a cewa a ɗebe sunan baba akwai sanda za a ce yanzu baba banki na maka sabon baba ana sabon baba a to shi na to sa sunan babanki haka Allah ke ud'uhum li aba'inku kira su da sunan iyayensu ba sunan wani ba haka in ka zo waye saboda babba ne ai gwamna ne cikin mu to daga kowa ya zo sai ya raka da suna ne wallahi duka sabon Allah ne haramun ne haka idan ka zo takaddunka na makaranta duka in ka je mai shesu sunan babanka ko da talakana mai faskare sa suna ne sa suna ne wannan shine girmamawa kuma shine addaidai ba yadda za a yi uban wani ya zan babanka kuma babanka ya hima ma baban kowa wallahi ni wallahi babana ya himin min gwamna ya himin min shugaban kasa ballinta wani minista ballinta wani komishina to ballinta wani darikita saboda ka sa sunan babanka wallahi Allah ka samu gani udu'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah shine adalci a gaban Allah fa in lam ta'lamu aba'ahum in ba ku san iyayensu ba fa ikhwanukum fi dinikum kawai ku dauke su yan uwa ba sai ka ce mai dan wani ba tunda ba san baba ne ba kawai wani dan uwa kai akhi fulan dan wana wani shikenan yana da lakabi sai mai lakabin amma dai tunda babu sunan baba ne kaka sami sunan baba wani wa mawalikum kuma abokanin hulɗar ku ne abokanin jibinta ku ne za ku jibince su ku taimake su su taimake ku ai hulɗa shikenan haka za ku ɗauke su walaisa alaikum junahun fi ma akhdatun bihi inda kun kai kuskure can da baku da laifi kuskure ne an yi ta ta amma a ja layi walakin ma amara qulubukum amma abinda zukatan tanku suka gangance ka ji hukunci di gangan ka je kai to shine Allah zai kama ka da laifi wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara na in kai kuskure ka gane ka tuban ma Allah Allah sai ya maka da ka sunanka wani alhaji wane yanzu ka ji wa'aze je ka rubuta a fedabek take a kotu ka samo ta ka je wajen ɗan sanda ka samo ka je ga jarida kai yi sai a canza sunan sai koma sunanka normal sunan babanka shi sai Allah gafarta maka to abin da ya wuce kuma shi na Allah ya yahi Allah ka samu gane za mu tsaya na insha Allah sai kuma gobe da yarda Allah sai mu ɗora inda muka aje abu na makaranta daidai Allah shi ba da lada inda muka kuskure Allah ka nuna mana wannan kuskuren ka ba mu ikon gyarawa wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik masha Allah ah, muna roƙon Allah ya san ka mu doctor don fice alkhairi bayan haka akwai tambayoyi guda biyu mai tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam ah, ina kwana mala Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana to ina da tambayoyi kamar haka mana don Allah menene hukuncin wanda baya fitar da zakkar da kai kuma alhali yana da abincin da yake ci wanda har zai kai shi bayan sallah fiye da sati uku ana tambayi hukunci a kai ya saba ma Allah ya saba ma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wajabta fitar da kunu ga dukkan mutumin da yana da abincin wannan yinin ba dole ne sai kana da na shekara ba ba dole ne sai kana da wata biyu ba ba dole ne sai kana da wata ɗaya ba ba ma dole ne sai kana da na kwana goma ba kai in dai kana iya fitar da shi idan ka fitar da shi kana da abincin yau to ka fitar da shi in dai yau ka ci ranar sallar ya ishe ka to akwai saura shi da kunu wajibinka ne haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada to daga mutumin da bai fitar ba ya saba ma Allah ya saba manzo Allah na'am sai mai wannan tambaya ta ƙarshe take cewa assalamu alaikum malam barka da shan ruwa Allah ya karbi ibadu amin malam haihuwa haihuwa ta nayi ma'ana wai ta haihu tun lokacin kurciya yanzu shekara kusan hamsin da biyar ta haihu farkon watan azumi sai ba ta yi azumin ba malami a hukuncin azumi ɗanta ya zama babban shehi kenan a shekara hamsin kan duk ɗan shekara hamsin ka ai na san ya girme malaran ma ya girme ma mai karanta tambayoyi ne <laughs> eh, da wallahi ka eh. <laughs> na'am in tana iya rama shi yanzu ta rama shi in kuma halin tsufa ya kai yanzu ba ta iyawa to ta hidda kono amma in tana iyawa ta rama shi yanzu ko da shekara nawa ne ai kila rashin sani ne yasa can ko kuma sakaci ne to ta tuba ma Allah yanzu sai ta biya shi cewa sai ta hidda kono wannan bayanin malamai ne don kari lada amma dai hadisi bai ce haka ba wata babu ni nasin da ya nuna haka to daga kawai dai abinda a wajibinta ta rama shine wajibi a cikin tambayar da aka karba da zo tambaya ta farko wace ta don ana sa dan kara bayani cikin ta yawa zakar zakatul fidri idan Allah ya sa kai talakka ne Allah ya dauke ma amma in Allah ya fore maka abunda zaka ci yau kuma ga saura wannan sauran ka hidda kai wajen fidda kan yana yiwa kana da abun da zaka hiddan ma kanka ka hiddan ma ka hiddan ma yayanka duka suwa in kuma abin da a gare ka kan dai a gare ka ka hisuwa in kuma a kana da na kanka kana da na kan matarka ka hisuwa ko kana da na kanka da na matarka da ɗan kaɗaya, ka hisuwa sauran sai a bari tun babu ina fata an ganin nan sai kuma idan baka da duka baka da sai Allah mai gina daukaka ya sa wani ya hidda kono sai kawo maka yanzu ka mallaka kuma tun kami ayo sallah tun kami a yi sallah ya kawo ma to ka hisuwa amma in bai kawo ma ba sai da aka yi sallah ya kawo ma Allah ya cishe ka wallahi abun ka ba sai kai ba don lokaci ya wuce <laughs> ina wata an gane wannan to Allah ka samu gane kuma ana fitar da zakatul fitr kami a je masallaci ne in baka hisuwa ba haka je masallaci ka dawo to ta fadi sai dai kai sadaka amma ba zakatul fitr ba shikenan na sai wata boye Allah ta kawo sadakan naira dubu uku tana neman awa mahaifiyarta addu'a da ta rasu ana gab da fara azumi Allah jiganta Allah jiganta Allah shi mata rahama Allah karbi wannan sadaka Allah ba wato uwar rahama ya sa mata ya sa ta cikin aljanna albarka wannan sadakar da aka yi mata Allah ya ba ta lada wannan sadakar Allah gafarta mamata mu da suka rasu Allah shi musu gafara Allah shi yafi musu mu kuma da ke da sauran lumfashi Allah ka kara muna imani Allah ka raya mu masu imani ka karbi rayuwar muna da imani wayanda ke da bukatoci daga cikin mu Allah ka san mu duka muna da bukata zuwa gare ka Allah ka biya mana bukatocin mu na alkhairi Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah wayanda ke da eh, fama da matsaki Allah ka yalwata musu wayanda ke da bukatar aure matasa Allah ka ba su dama su yi haddadu tijawa mai son kari Allah shi ba shi ikon karawa wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk